Assalamu alaikum masu mu Barka da zuwa tashar madubin Duniya TV, tashar da ta fice wajen kawo muku labarai gami da masana'antar Kanut. Mai sauraro inda wannan shine karanka na farko, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar kararra domin ita ce hanya mafi sauki ta samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Sannan ka danna mana comment da like domin tabbatar da shirye-shiryen mu na kawatar da kai. To masu sauraron mu muna ɗauke da jaruman kanewood wanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar kanewood ɗin mata kuma za mu kawo maku su ɗaya bayan ɗaya a masana'antar kanewood wa'anda suka mallaki kuɗaɗe masu ɗimbin yawa da kuma iya adadin abin da suka mallaka a masana'antar kanewood ɗin momi gombe ta kasance tana ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar kanewood wa'anda tauraruwar suke haskawa jarumar momi gombe tana ɗaya daga cikin jarumai wa'anda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar kanewood ɗin jaruma momi gombe ta mallaki kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a masana'antar kaniwood wa'anda suka kai kimanin dala amurka kimanin dala dubu ashirin da shida hafsat idris fitacciyar jaruma ce a masana'antar kaniwood kuma wadda ta shahara ta yi ƙaurin suna kuma ta daɗe a masana'antar kaniwood din Hafsat Idris De ta kasance tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kannywood ɗin. Jarumar ta mallaki kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a masana'antar Kannywood. Kimanin dala Amurka dubu talatin da biyu Hadiza Gabon ita ma tana ɗaya daga cikin jerin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kannywood ɗin, waɗanda kuma tauraruwa suke haska Mariya Hadiza Gabo tana da kuɗi kimanin dala dubu hamsin da uku a masana'antar Kannywood ɗin. Aisha Najamu ta kasance tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar din kuma fitacciyar jaruma ce a masana'antar din Aisha Najamuri ita ma ta samu nasarar shigowa cikin layin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar ɗin. jarumar dai tana da dala Amurka kimanin dala dubu goma sha biyar Rahma Sadau ta kasance tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kano din. Rahma Sadau dai ta mallaki kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a masana'antar Kano din. Ita ma ta samu nasarar shigowa daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kano din. Rahma Sadau tana da kuɗi tana da kuɗi kimanin dala Amurka kimanin dala dubu saba'in da biyar fati washa fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kano din kuma da dadda fati washa di wadda fati washa di tana ɗaya daga cikin jaruman da ake yayi a masana'antar Kano. fati washa di tana ɗaya daga cikin jerin jarumai waɗanda suka samu nasarar shiga cikin jaruman da suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kano din Washa di tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka mallaki kuɗaɗe masu ɗumbin yawa a masana'antar Kano ɗin. Fati Washa tana da kuɗi dala Amurka kimanin dala dubu 48 a masana'antar Kano. Maryam Yola tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Maradi ta kasance ba boyayya bace a masana'antar Kano da fitacciyar jaruma ta suna a masana'antar Kano din. Jarumar da ita ma kuɗin ta a masana'antar Kano za su kai kimanin dala Amurka dubu tamanin. Nafisu Abdullahi fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kano ke kaunin suna a masana'antar Kano din jarumar dai Nafisa Abdullahi ta kasance tana ɗaya daga cikin jarumai waɗanda suka fi kowanne jarumai kuɗi a masana'antar Kano din Nafisa Abdullahi dai tana da kuɗi dala Amurka kimanin dala dubu tamanin da uku a masana'antar Kano mai haya fitacciyar jaruma ce ita ma a masana'antar Kano din Maryam Hamiyadi ta samu nasarar shigo a cikin jarumai wanda suka fi kowane jarumai kuɗi a masana'antar Kannywood din. Jarumar dai tana da kuɗi dala Amurka kimanin dala dubu ashirin da takwas a masana'antar Kannywood din. To masu sauraron mu kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙwararwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun